أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهو إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتقوى سبوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas yayin da ya daidai da wato sha uku ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci na musabu bin umair a wannan layi na samarot a gidan alhaji bello gwiwa a cikin wannan gari na sakwata birnin shehu allah ka jikansa allah ka masa rahama a daidai wannan lokaci bayan sallar la'asar da muke gabatar da tafsirin ainihin wato alkur'ani mai girma muna roƙon Allah ta'ala ya sa abin da muke karantawa ya zamanto sababin tsira gare mu duniya da kuma ainihin wato lahira akwai tambayoyi ya kamata mu amsa su amma za a yi mana haƙuri sai gobe kamar yadda na faɗa a farkon karatu a karatun dare masu rubuto tambaya su tsoron Allah duk tambayar da aka san an zagaya ma wani malami daga cikin malaman sunna a nan garin to kada wani ya rubuto min ita kaji wancan me yake ni kuma kaji me zanci shi yasa in an san an rubuta ma wani tambaya ya ba da amsa a kanta in an rubutu ba mana bari a karanta domin mu ba mana so bane kullum a tarwatsa kan mutane mu so muke a haɗa kan mutane an fahimta shi yasa ma a kaduna kwata-kwata na rufe kofar ma wato a rubuto tambayar ma in ba da amsa tunda wasu sukan yi amfani da ita malaman da sun san malaman mu ne sun karantar da mu sai a zagaya musu da tambaya bayan sun ba da amsa mu ma a zo a tambaye mu abi me mu kuma za mu ce kaga wannan ai ba ba daidai bane kuskure ne yana da kyau dai masu rubuto tambaya su ji tsoron Allah akan irin wayannan ainihin wato tambayoyi din abu na biyu akwai maganan marayu da aka yi jiya an gane da umarnin shi babban malamin namu wato dr masur ibrahim a karatun dare an riga an fara kusan wannan abu ne da shigowar malam kabiru gombe wannan jiha aka assasa shi da wannan yana ɗaya daga cikin aikin da ya kamata a ce za mu iya wajen tallafa ma wasu da taimaka ma wasu wanda ba su kai mu ba a daidai wannan lokaci da ya fi kowane lokaci da yake buƙatar a taimakawa mutane to insha Allah idan mun zo ƙarshen karatu za mu ƙara ainihin wato bayani kuma za a ainihin wato zagaya da izinin Allah kuma nima da na yi bayanin idan za a zagaya zan fara ba da nawa ko kuwa يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم ابدأ بنفسك فانهى عن غيها فإذا انتهى عنه فأنت حكيم shi yasa suka je can ƙarshe cewa la tanha an khuliqin wa ta'ti mithluhu arun alayka idza fa'alta azim zo ka hana mutane abu kuma ka zo a same ka dumu dumu da abu ko ka ce ma mutane su abu kuma sai ba ka yi wannan ba karamin matsala bane da haka in an zo in Allah ya yarda ne zan fara ba da nawa sai kowa ya fito da nashi ya ci gaba da ainihin wato bayarwa wannan ne. a jiya mun tsaya aya ta ashirin da wato shida yau za mu tashi aya ta ashirin da bakwai allazina na ahadallahi min ba'di misaqi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما a jiya na bayani akan littafin masu aƙiyar zagin sahabbai ga littafin nan na alƙori na ce zan kawo al-burhan fi tafsirin ƙur'an wanda Alama, al-muhaddid al-mufassir amma inda ho a hashim al-husaini al-baharani wanda ya rasu hijirana da wato dubu ɗaya. da ainihin wato ɗari da ainihin wato bakwai ya kawo cewa an ali bin ibrahim gashi amma kana shakka da gurin nan mai kyamara zai iya zumin ɗin gurin an ali bin ibrahim ƙala haddasana abin nazar bin suwaid an al bin suleiman an al bin kunais an abi abdullahi anna hadha المثل ضربه الله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب wannan inna Allah la yastahi an yadriba masalan suka ce wannan misali ne Allah ya buga na Ali bin Abi Talib sai suka ce fal bauda amirul mu'minina sauro shine Ali bin Abi Talib wama fawqaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abinda yake da sama da sauro kuma shine annabi Muhammad والدليل على ذلك قول الله عز وجل فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم يعني أمير المؤمنين كما أخذ رسول الله الميثاق عليهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا عز وقرش gashi suna ce ma alimin abi talibin ba'uda sauro kuma mai wannan littafin don rashin mutunci sai zai ce wai kai ne baka san ahlul baiti shi shi yake san ahlul bait irin wa'annan abubuwan da ke cikin littattafan ku sai mun dinga fito da su ɗaya bayan ɗaya da yadda za a zo a ce gashi kullum annabi bai kwantawa kowane dare su ya ya sumbanci tsakanin nonon na na fatima sannan yake zuwa ya kwanta wannan yana nan rubuta cikin littattafansu Allah ya sa wani ya musa ya ce ƙarya ne in an yi sa a kawo mun kuma ka gani in ba mu kawo ba mu ce gashi yana nan a rubutu magana ta cewa wai kullum annabi ba zai kwanta ba sai ya sumbanci tsakiyar tsakanin nonon na na fatima tukunna da daddare sannan ya je ya kwanta yana nan a rubuta a cikin littattafansa Allah ya mu dace alladhina yanquduna ahadallahi wanda suke warware alƙawarin Allah min ba'di mithaqihi bayan sun kulla alƙawarin tsakaninsu da Allah wa yaqta'una sannan su yanke ma duk abin da amara bihi an yusala Allah ya umarni yace a sadar da shi wa yufsiduna filar da kuma suke yin banna a bayan ƙasa Allah ta'ala yace ulaika humul khasiruna wa innan sune tabaku ayat da ta gabatar jiya wa ma yudillu bihi illa al fasiqina sai allazina to shi yasa kasancewar allazina dinnan su malaman nahu suka yi abin nan cewa ko dai ya zamanto wa ma yi zillu bihi illa fasikina fasikina din sai ya zama to shine man'u allazi ne sai ya zama to isma ne mabni alal fati fi mahallin nasbin na'al fasikina ko kuma ya zama to wato isma mawsulin ne wato fi mahallin rafin khabar li mubtada'in ma'zufun taqdiru humul ladina sune wa'annan ko kuma ya zama to allazina wato ismu mausulin ne mabnin na alal fasi fi mahalli raf'in mubtada ul awwal da haka yayin da ya zamanto mubtada awwal wato abin da ya je can karshen aya ulaika ismul ishara sai da manto shine fi mahalli raf'in khabar mubtada sani wato mubtada sani kenan wato ulaika humul khasiruna jimla ta humul khasiruna ita ce wato fi mahalli raf'in khabar na mubtada ainihin wato sani wal mubtada thani wa khabaruhu ne fi mahall rafin khabar mubtada awwal domin dama ana samun mubtada awwal da mubtada Sani shi yasa suka ce a tsakanin su dole sai an samu murabada wato abin da yake kulla alaka tsakanin mubtada awwal da mubtada ainihin wato thani yana da kyau dalibai su gane haka idan ka ce wato zaidu shi zaidu darbuhu shadidun dukansa yana da tsanani ne domin mun san cewa shi mubtada shine sunan da yake zuwa dama a farkon zance khabar kuma duk lokacin da aka kawo sunaye guda biyu kaga na biyu ya zo ya cika ma'anan na farkon to na biyun shine khabar na farkon shine mubtada idan kaga sunaye guda biyu ɗaya bai cika ma'anar ɗaya ba ko dai ya zamanto mudafin ilaihi ko kuma ya zamanto sifa da biyu, me misalin wannan yanzu inda za ka ce shamsu, rana kuna magana da wani ba zai gane me kake faɗa da haka a shamsu ya tsaya a matsayin da amma an kace masa tsala wato a shamsu tsali'un yanzu tsali'un tunda shi ne abinda ya cika ma'anar da din to da haka tsali'un a shamsu shi ne mukta da amma yanzu in kace ma wani kitabun lafi littafin Allah ba zai gane me kake cewa ba da haka yanzu kitabu zai tsaye mubtada ne wa huwa mudafun jalala mudafin ilaihi ne ana neman khabar shi yasa idan ka ce zaidu shi zaidu darbuhu dukansa har yanzu wanda kake magana da shi fa bai gane me kake faɗa ba amma an ka ce shadidun mai tsanani ne ya gane ko bai gane ba da haka darbu sai zamanto shine mubtada awwal shadidun sai zamanto shine mubtada sani wannan hudun shine abin da ya kulla alaka tsakanin mubtada na farko da mubtada na biyu da haka shadidun din shine khabar na mubtada sani wal jumla wato ismiya ita ce fi mahallin rafin khabar mubtada awwal wannan ka'idar tana nan to sai Allah madaukakin sarki yace allazina yanquduna ahadan lahi wa'anda suke warware alƙawarin Allah subhanahu wata'ala bayan sun kulla alƙawarin menene annaqdu annaqdu malamai suka ce wato masdarun ne wanda aka ciranto wannan kalman da naqada wato nunun da kafin da kuma dalin allati tadullu ala nuqs shay wacce take nuni duk sanda aka amfani da ita akan warware wani abu shi yasa akan ce naqada yanqudu wa yankidu naqadan shine idan mutum ya warware ainihin wato abu da haka akan ce shine idan nakasahu wa nabazahu wa afsadahu idan mutum ya warware shi yi watsi da abu ya bata shi sai a ce naqada yanqudu ko naqada yanqudu wato naqadan shine watsi da abu da warware abu da kuma ainihin wato bata shi na haka allazina yanquduna ahadallahi wanda suka bata alƙawarin Allah suka yi watsi da shi suka yi jifa da shi wannan shine ainihin wato abinda Allah subhanahu wata'ala yake magana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na tafsiri abul hayyan muhammad bin yusuf bin ali bin muhammad bin yusuf bin hayyan ibn asiruddin al-andalusi wanda ya rasu hijira ta ɗari da 774 ya faɗa a cikin littafinsa al muhim domin littafi ne shi kawai ya yi shi ne na tafsiri amma babban abin da yake ba muhimmanci a ciki shine hau kawai yake cewa waktalafa waktalafu fi tafsir al-ahd aqwal malamai sun karawa juna ilimi akan me Allah subhanahu wata'ala yake nufi da allazina yanquduna ahadallahi wannan suka warware alƙawarin Allah yace magana ta farko akwai malaman da suka ce annaha wasiyatullahi ila khalqihi wasiyar da Allah ya yi zuwa ga halittun shi wa amruhu lahum bi ta'atihi da umarnin da Allah ya ce ai masa biyayya wa haihu lahum amma asiyatihi fi bihi, da hanin da Allah ya ce kada a kaɓa masa a cikin littattafansa almunazzala wadda ya saukar wa ala alsinati anbiya'ihi almursala ta harshen annabawansa wanda yake aikuwa wa naqduhum su kuma mutane warware wasu ga alƙawarin Allah shine tarkuhumul amala bihi wato lokacin da duk suka yi watsi da abin da Allah ya aiko annabawan da shi suka yin aiki da shi yanzu sun yi watsi da sun yi watsi da alƙawarin Allah subhanahu wannan ita ce magana ta farko magana ta biyu akwai malaman da suka ce annahu al'ahadul ladhi akhadha Allah alaihim shine alƙawarin da Allah ya rika akan muhina akhrajahum min aslabi aba'ihim lokacin da Allah ya fitar da kowanne daga cikin mutum yana tsatsan iyayen shi Allah ya faɗa ya ce wa iz akada rabbuka ka tana lokacin da ubangiji ya rike alƙawari min bani adama min zuhuri wato daga ƴaƴan annabi adamu lokacin da kowa yake tsatsan mahaifin shi wa ashhadahum ala anfusihim Allah ya shaidar wa mutane a kankin kansu ya ce musu alastu bi rabbikum ba ni bane ubangijinku Kalu, bala shahidina kowa sai da ya amsa alƙawari tsakaninsa da Allah tun yana tsotso cikin cikin iyayen shi bayan da aka zo duniya sai kuma Allah ya turo annabawa don suwa mutane da wancan alƙawarin da farko shine malam Aliyu na mangi yake faɗa yake cewa ka ci ka sha kayi teba gashi ka cutar da kanka son kuɗi ya sa ka shirka da dubun miliyan gare ka ran da kan mutu sai a kai ka da tufan da ba zai fan bakwai ba yace ka ta ka sha kayi ce ba kamar ce kabari ya karba ka rufe tsutsa ka shar'a yace yanzu me yafi kyau ka zaba an ba fara ni da nafila ba yace in tuna maka in ka manta tun kana ciki kun yi zance kai da rabbil arshi ka ci ka bi shi ka ko amince da ibada taimaka musu ka ruko wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah yace amma ina da ka sala hajji zakka yace amma ga kasala ta tsare ka cikin jahala baka nemi sani ga maluma ba wannan ita ce magana ta biyu da haka warwarewar alkawarin da mutane suka yi wa naqduhum lahu kufruhu ba'adihim bi rububiyyatihi wa ba'adihim bi huquqi ni'matihi da yawa daga cikin mutane suka kafirce ma Allah ta hanyar wato ba su yadda aikin da Allah bai kamata a ce shi kaɗai yana yi ba sai suka sa ma Allah abokan tarayya suka ce Allah yana yi wasu ma yana yi sannan magana ta uku akwai malaman da suka ce shine ma akada Allahu alaihim fil kutubil munazzala abinda Allah ya rike alƙawari da mutane na littattafan da ya sauka min al-iqrar bi tauhidihi na kowa dole ya yadda cewa ba wanda za a bauta wa sai Allah wal itirafi bi ni'matihi da kuma mu yi itirafi mu tabbatar da ni'imarsa wa tasdiqi li anbiya'ihi wa rusulihi sannan mu gaskata annabawan da Allah yake aikowa wa mimma ja'u bihi da abinda annabawan suka zo da shi wannan shine abinda Allah ya faɗa cewa iz akadallahu mithaqal ladzina utul kitaba ku tuna lokacin da muka ɗauki alƙawari da wanda Allah ya ɗauki ilimin littafi ya ba su yace latubayyinunahu lin-nas lalle za ku wa mutane bayanin littafin nan wala taktumunahu kuma ba za ku koyi musu ba amma fa na bazuhu wara a zuhurihim wastaraw bihi samanan qalila magana ta hudu akwai malaman da suka ce shine ma akadallahu ta'ala alal anbiya'i abinda Allah ya rike alƙawari da annabawa da kuma waɗanda suke bin annabawa cewa Allah ya furu billahi kada wanda ya kafirce ma Allah sannan kada wanda ya kafirce wa annabi Muhammad shine wa an yansuruhu Allah ya rike alƙawari da kowane annabi cewa da annabi Muhammad zai zo ya taimake shi sannan wa yu'azzimuhu ya girmama shi Allah ya faɗa ya ce wa iz aqada Allah mithaqan nabiyina ka tuna lokacin da muka ɗauki alƙawari da annabawa a yaushe sai ce lama atitukum min kitabin wa hikma lokacin da Allah ya ɗauki littafi ya baku da kuma bayani akan littafin sai ya ce sun maja akum rasulun sannan wani ɗan saƙo zai zo muku nan gaba idan ɗan saƙon ya zo musaddiqun lima ma'akum yana gaskata abin da ke tare da ku idan ya zo Allah ya ce la tu'minunna bihi wa la tansuranna lalle za ku yi imani da shi kuma za ku taimake shi qala a aqarartum ala zalikum isri Allah ya ce kun tabbatar da wannan alƙawarin qalu sai suka ce me aqarna mun tabbatar qala Allah ya ce fashhadu ya ce mala'iku ku shaida wa ana ma'akum min ash-shahidin faman tawalla ba'da zalika duk kuma wanda ya juya baya bayan an yi wannan alƙawarin akwai matsala shi yasa na Umar an tafi yaƙi ya ga wasu kwafi na attaura da aka rubuta ya ɗauko ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karantawa kafin ka ce mai sai fuskar annabi ta canza lokacin da sayyidi abubakar ya lura cewa fuskar annabi ta canza sai kawai ya kalli sai na umar ya ce masa sake lasta ummuka ba ka kallon ka zo gaban annabi kana karanta littafin da ba na shi ba da sai na umar ya lura cewa hankalin annabi ya tashi yana juyawa sai ce raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammad rasulan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce musu alam atifum biha bida iya ashe ban zo muku da addini fari kalba fari fat fari sal yace kai bari in faɗa maka ba wannan attauran ba lauka na Musa hayya da musan yana da rai shi kan shi ma wasu ahu babu yadda za a yi in an je gaban Allah ya tsira sai in ya bi ya ce an tum haddu min al'umma ku ne rabona a cikin al'umma wa ana haddukun min annabi ne ne ku a cikin annaba ya ce yanzu da annabi musa zai dawo da sabuwar attaura gada galba wannan da kake karantawa ba ya kira ku ku bi shi annabi ya ce ku bar abin da na zo da shi daga gurin allah la dalaltum wallahi da kun bace annabi musa annabin wa a taura littafin wa amma annabi ya ce da annabi musa zai zo yanzu ya kira mutane su bar annabi su bi annabi musa wallahi da an bata yau ka kalli mutanen da ake bin su ka kalli tazararsu da annabi musa kuma sai su zo da abu wanda ya yi muwajaha ya ci karo da na annabi sai a ajiye na annabi sai abu nasu sannan magana ta biyar akwai wanda suka ce imanuhum bihi sallallahu alaihi wa sallama wa risalatihi imanin su da annabi da kuma manzancin sa qabla ba'thihi tun kafin Allah ya aiko shi shine abinda Allah ya dauki alƙawari da su wa naqdihim lahu warware alƙawari tsakanin su da Allah shine jahaduhum li nubuwwatihi wa li sifatihi musun annabtar annabi da kuma sifar annabin da Allah ya tabbatar a cikin littafin su magana ta shida akwai malaman da suka ce shine ma ja'alahu fi uqulihim min al-hujjati abinda Allah ya dauka ya sa a cikin hankulansu na hujja ala tauhidihi wa tasdiqi rasulihi akan gazgata shi da kuma ainihin wato wato ta Allah da kuma gazgata annabin shi bin nazar fil mu'jizati dalati ala ijaz al-qur'an dangane da ainihin wato abinda ya shafi mu'jizoti wadda take nuni akan ijaz wannan na alƙur'ani da kuma gaskiya ta annabi muhammad warware wasu ga wannan alƙorin shine tarkuhumun nazara fi zalika wa taqliduhum li aba'i daina amfani da hankalinsu da kuma adawowa da amfani akan me tunani akan abin da iyaye da kakanni suke yi sai ka gama jan aya da hadisi wani sai ce to ai wannan abin ba shi bane fa abin da iyaye da kakanni suke yi sannan magana ta bakwai shine al-amanatu al-ma'ruda amanar da Allah subhanahu wata'ala ya bujiro akan sammai da kasai ba Allah ya ce inna arzana al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilna ba mun bujiro da amana akan sammai da kasai da duwatsu sai ta bayyana wato gare su cewa su ba za su iya ɗauka ba amma wa hamala hal insanu dan adam ce shi ya ji ya gani yakin kima kinkin Ya yace zai iya amma Allah ya ce innahu kana zaluman jahula sannan magana ta takwas ne, ma a akadahu alaihim abinda Allah ya rike alƙawari da mutane cewa min Allah ya fi yasfiku dima'a kada su zubar da jinin ɗan uwansu wala yakhriju anfusuhum min diyarihim kuma kada sashe ya kori sashe daga gida ai can gaba za mu tarar cewa iz akadna kuma la fi tasfikuna dima'akum wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum Allah ya ɗauki alƙawari da su yace kada su kashe kawukansu ta hanyar sashi ya ƙi sashi sannan kada sashi ya fitar da sashi daga gidajensu warware alƙawari tsakaninsu da Allah shine auduhum koma wasu ila ma nuhu anhu zuwa ga abin da aka hana su wannan yana nuni akan faɗin Allah maɗaukakin sarki yana magana da bani Isra'ila ne sannan magana ta ta ita ce huwal imanu wal tizamu shara'i shine mun yi imani kuma mu lizumci duk abin da Allah ya shar'anta mana warware alƙawarin Allah shine kufurhu ba'da al-iman mukafir sai ma Allah subhanahu wata'ala bayan imani da shi shi yasa shi Abul Hayyan bayan ya gama yace waɗannan maganganu guda tara da aka kawo su wanda suke nuni alal umumi fi kulli naqdin lil ahad akan gamewa duk wani wanda ya warware alƙawarin Allah subhanahu wata'ala yace daga ciki akwai wanda yake runi akwai waɗanda ake magana da su ma yadullu ala annal muqatab qawmun mafsusun wato wasu mutane ne ke bantattu sai yace wa hadha al mabniin wannan sabanin an gina shi ne ala ikhtilaf alladhi waqa'a fi sababin nuzul akan sabanin da ya faru akan sababin nuzul duk kuma malaman tafsiri sun yadda cewa akwai abin da ake ce masa shine al-ibratu umumul lafz la bi khususus sabab idan Allah ya saukar da sako to ba ana la'akari da sababin wanda sakon ya faru a kansu bane a'a game wallafazan ake zikirla shi yasa ibnu qayyim yace duk wata aya da Allah ya magana da yahudu da nasara a qur'ani kan mu dauka cewa bata shafe mu tunda annabi ya faɗa ya ce sai an samu wanda za su tabi'u irin nasu ko to mu dauka yadda ta shafi yahudu ta shafi kirista mu ma ta yi ta shafe mu sai ya ce wal huwa ya ce fa man naqada ahada min musulmin wa kafirin wa munafiqin aw mushrikin aw kitabin tanawalahu hadha adh Ya ce duk wanda ya warware alƙawarin Allah musulmi ne shi kafiri ne shi munafiki ne shi mushiriki ne shi wanda yake yana da littafin sama ne halin kitabi ne yace wannan zargin da Allah subhanahu wa yi ya kunshi shi ya shiga cikin allazina yanquduna wanda suka warware alƙawarin Allah subhanahu wata'ala min ba'd mithaqihi bayan warware alƙawarin bayan ƙulla alƙawarin na Allah shi yasa su malaman balaga anan suke cewa karkashin yanquduna ahadallahi wato a cikin sa akwai istiha isti'ara wato makniya muna da isti'ara tasrihiyya sannan muna da isti'ara ainihin wato murashsha duk ɗalibin da yake da alaƙa da balaga ya san wannan haifu ta yadda shabba al'ahada bil habli Allah ya kamanta wato alƙawari da ainihin wato igiya wa hazafa mushabbaha bihi wato wa ramaza lahu bi shay'in min lawazimihi wa huwa an-naqd da haka akwai li'irabi a akwai kuma ijra'i a balaga wanda kuma ijra'i ya fi li'irabi wahala kuma sai ka je tukunna nan gaban kana karatun balaga in an zo ijra'i za ka gane ainihin wato haka to shi kuma al'ahadu alƙawari idan Allah subhanahu wata'ala ya faɗe shi a Qur'ani yana komawa zuwa ga ma'anoni kamar haka akan ce al'ahadu da ma'anan alwasiyatu kamar idan ya zo da ila a gaban shi shi yasa Allah ya ce wala qad ahidna ila adama min qablu fa nasiya Walam lam najid lahu adama ahidna ila adama shine awsayna ila adama shine abinda Allah ya ce mana alam a ahad ilaykum ya bani adama Allah ta'budu shaytan ashe ban muku wasiya ba ya ku ƴaƴan annabi adamu cewa kada wanda ya kuskura ya bi shedan sannan al'amanu amana da za ku kulla tsakaninka da wani ana ce mata al'ahadu shi yasa da zo maganar mushrike yace illal ladina ahadtum minal mushrikin thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yuzahiru alaykum ahadan fa atimmu ilayhim ahadahum ila muddatihim inna allaha yuhibbul muttaqin sannan akwai alwafa sikawa shine wa ma wajadna li aktsarihim min ahadin wa in wajadna aktsarahum la fasiqina sannan akwai at-tauhid ana ce masa al-ahad shine Allah ya faɗa ya ce la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada babu wanda zai mallaki ceto ranar alkiyama sai wanda ya rike alkawari tsakaninsa da Allah shine ya mutu da faɗin la ilaha illallah muhammadun sannan alwa'ayi wa'ayi ma ana ce masa al'ahadu shine wa idh ja'alna al-bayta masabatan lin-nas wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahima wa ahidna ila ibrahima wa isma'ila an tahirana ka wa ahidna da ma'anan wa auhayna mun musu wahayi sannan annabuwa annabta ma ana ce mata ainihin wato al-ahdu shi yasa annabi ibrahim da yace وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس qala wa min dhurriyyati qala ta Allah yake la ahadi abbalimi wato duk mutumin da yake kafiri ne babu yadda za Allah ya dauko annabta ya daura masa an gane don akan samu zulmin ainihin wato asgar wanda wannan mun yi magana ainihin wato akan to wannan yana daga ciki da haka Allah sai ya ce wa'anda suka warware alƙawarin sa bayan sun kulla alƙawarin da shi babu kuma mutanen da suka fi warware alkawari a duniya irin yahudawa da wannan suka bi tafarki irin nasu Allah ya sha faɗa a Ƙur'ani ya ce fa bima naqadihim mithaqahum saboda warware alkawarin da suka yi tsakaninsu da Allah wa kufrihim bi ayatin lahi kuma kafirce ma ayoyin Allah wa qatlihim anbiya a bighairi haƙƙin. Ga kuma kashe annabawan Allah babu wani dalili wa qawlihim qulubuna gul Ga kuma faɗansu da suke cewa in ana faɗar abu ba sa ganewa saboda zuciyarsu alfa take Allah ya ce bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila Allah ya daukakin sarki ya rufe ta ne sai da ba za su yi imani ba saboda kafircin su in kaɗan daga cikin su sannan ya ce fa bima naqadihim saboda warware alƙawarin da suka yi tsakanin su da Allah sai Allah ya ce kun sai muka tsine musu albarka waja'alna qulubahum sai muka sanya zuciyarsa sai ta zama busasshiya dama can Allah ya faɗa ya ce sun maqasat qulubukum min ba'd zalika na haka Allah ya ce inna sharrad dawabi inda Allah alladhina kafaru fahum la yu'minun sai ce alladhina ahadta minhu wa inda kai alqawli da su sannan za su warware alƙoli kowane lokaci fi kulle marratin wahum la yattaqun kowane lokaci kai alƙoli da su sai sun warware inda Allah Allah ya ce ba sa jin tsoro wajen warware alƙoli to shi yasa Allah sai ya ce aka manya Alamu? yanzu wanda yake sanin cewa annama unzila ilayka min rabbika al-haqq abinda aka saukar gaskiya ne daga gurin ubangijinka kaman huwa a'ama za su zama daidai da wanda yake makaho ne bai san haka ba sai ce inna ma yatazakkaru ulul albab su kade suke gane haka masu hankali su waye ulul albab din sai ce alladhina yufuna bi ahdillahi wanda suke cika alƙawarin su da Allah wala yanquduna ba sa warware alƙawari sune ulul albab wa'annan sune albab sannan Allah ya faɗa ya ce wa ya ƙasa'una suna yanki ma duk abin da amara Allah bihi an yi sala Allah ya umarni ya ce a sadar da shi Allah ya ƙara faɗa ƙarƙashin wannan ayan a suratul ra'adi ya ce wallazina yanquduna ahadallahi min ba'a da ba'da mithaqihi wanda suke warware alƙawarin Allah bayan an kulle alƙawarin wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala yanki abinda Allah ya umarni ya ce a sadar da shi sai yace wa yufsiduna fil ardi kuma suna yin banna a doron ƙasa Allah ya ce ula'ika lahumul la'anatu wa lahum su'ud wayannan su suke da tsinuwa kuma suna da ainihin wato mummunan gida idan an je lahira in ji Allah subhanahu wa ta'ala da haka allamatul qur'ani ya faɗa ya ce na daga cikin abin da Allah ya umarni ya ce a sadar shine bin manzannin shi baki ɗaya ɗaukan wasu manzanni a bisu a ƙyale wasu a ƙibinsu ya ce to wannan yana daga cikin inƙita'i yanki abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi mai a sadar da shi shi yasa a wannan babin za ka ga babu aƙida salimiya irin aƙidar musulmi domin mu duk wani annabi da Allah ya aiko babu annabin da ba mu imani da shi ba shi yasa Allah sai ya ce innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wayanda suke kafircewa Allah da manzanninsa, sa wa yuriduna an yufarriqu bainal lahi wa rusuli suna kokarin su raba tsakanin Allah da annabawansa wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din za su sun yi imani da wayannan amma wayannan gaskiya ba mu imani da su ba wa yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabila Allah sai ce ulaika humul kafiruna haqqan wayannan sune kafirin an tsa na gaskiya inji Allah subhanahu wata'ala to shi yasa za ka samu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ta aiko annabawa da aka zo kan annabi Musa bani Isra'ila da kuma annabi Isa ba annabi Musa ya fara zuwa ba da annabi Isa ya zo maimakon su kuma banu Isra'ila da suka yi imani Yahudu da annabi Musa su imani da annabi Isa sai suka ƙi ko kuwa shi kuma annabi da ya zo da su yahudun da su kiristocin duk sai suka kiyarda wajen yin imani da annabi muhammad a wajen allah kuma idan allah ya turo annabi ɗaya ka kareta shi daidai kake da wanda ya kareta annabawan duka shi yasa mutanen annabi nuhu shi allah ya fara aikowa da suka kareta shi amma allah ya ce kar da bat tsomi nuhu lil mursalina saboda tunda suka kareta shi duk annabin da allah zai turo sai sun kareta shi shi shi yasa Allah sai ce kazzaba qaumun nuhin na mutanen annabi nuhu sun sa manzanni to shi yasa Allah sai ce fa hal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u sai ce ulaika allazina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ama absarahum wannan yana daga ainihin wato ciki sannan wa yusiduna fil ardi bayan yanki alƙawarin Allah da kullashi da kuma sadar da wato bayan warware alƙawarin Allah bayan sun kulla shi da shi da kuma yanke duk wani abu da Allah ya umarni ya ce a sadar da shi abu na uku kuma waye su nuna fil'ar suna yin banna ainihin wato a bayan ƙasa wannan yana daga cikin aikinsu san dama Allah ya ce in an ce musu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu Allah ya ce ala innahum humul mufsiduna su din dai su ne su ne mufsidan in Allah subhanahu wa ta'ala to wannan yana daga cikin aikinsu da sai Allah ya rufe ari sai ya ce ula'ika masu irin wannan ɗabi'ar sai ya ce humul khasiruna su ne mutanen da suke ainihin wato tababbu Allah madaukakin sarki ka raba mu da ainihin wato tafiwa. da haka alkhasiruna da Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da shi anan akan yi amfani da kalman alkhasiru wato da ma'ana kaman haka na farko akan ce alkhasir ko khasira tunda akwai bambanci tsakanin ha'un da kuma kha'un khasira shine na tabewa hatira kuma shine na bakin ciki shine wa anzirhum yawmal hasara awa mutane gargadi ranar bakin ciki tana nan zuwa amma wannan khasira shine tabewa shine Allah ya ce ulaika humul khasiruna wa'annan sune tababbu to akan ce al-khasiru wanda al da ma'anan al-baqsu kawai abu shi yasa Allah sai yake wailul lil mutaffifina azaba ta tabbata ga masu au suwaye allazina talu ala nasi wanda sun suka ji za su auna wa mutane sai an cika musu amma wa idza qaluhum aw zanuhum? idan su za su auna wa mutane mai suke kun ga yaksiruna nan da ma'anan yabqa suna tauye ma'aunin suke sai aka kawo kalman yukusiruna ba suna taɓewa ba a'a suna kawai ma'aunin shi suke da shi yasa malamai suka ce akwai ma'auni na ido sannan akwai ma'auni wanda ido bai gani duk abin da za a je kasuwa a auna daga nan zuwa nan a kawo mudu a kawo sikeli wannan ma'auni ne sai akwai kuma ma'auni ma'anawi kuma Allah da ya tashi ce mana ya wasu sama a rafa'aha wa wada almizan sai ce mana Allah ta dagau Allah ya ɗauki sama ya ajiye ta sannan ya kawo ma'auni ya ajiye ta kada wanda ya kuskure ya wuce gona da iri akan wannan ma'aunin to akwai mizanul hissi sannan akwai mizanul ma'anawi mizani wanda ɗan adam bai gani amma an ce masa ya auna har a wajen magana yana shiga za ka kai idan abu ya shafe ka kana so a yi maka adalci abinda kai iya shi kake so a faɗa abinda ba kai ba ba ka jin daɗi ka ji wani yi mai yana ba da labari akan ka cewa kayi to sai ka ga mutum shi abinda bai so a masa a babi na mu'amala sai ka ga kuma shi yana mawana irin wannan mu'amala to duk mutumin da yake so shi yi masa adalci amma ba zai ma wani mai ba to ya shiga cikin na idan talo alan nasi wa mu taluhum da nuhu in wasu ya shafa sai su tauye amma in su ne fa to fa sai an cika musu shi yasa Allah ya ce ala yazunnu ulaika annahu masu wannan ɗabi'ar ba sa tsammanin cewa akwai ran da Allah zai tashe su liyomin azim ga wani wuni mai girma yau mai umun nasu ranar da mutane za su tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala sannan akan ce alkafiruna da ma'anan algabnu shine kwara ko ban san yadda za mu fassara kwara ba ban san yadda ake kiranta da hausan nan ba ko aka take ba kwara ba kwaya ba eh a ƙwari mutum kwaruwa ko Kwaruwa ko da haka Allah ya ce fa abudu ma shaytum min dunihi sai ce qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum ana cewa ƙwara yanzu idan ka je ka ce wannan misali littafin nan naira dubu ɗaya ake sai da shi amma da ka sai aka rufin sa'a sai aka sayar maka da shi a dubu goma me za a ce an ƙware shi ko to a hautar yan zamani suna cewa an dake hancin shi ko kuwa ko an masa gora eh an sha yin wannan shi ma ana ce masa alkafiru sannan al'ajiz gajiyawa ana ce masa ainihin wato alkusurat shi yasa 'yan uwan annabi yusuf suka ce qalu in akalahu dhibu wa nahnu usbatun inna idhan lakafiruna kaga a lokacin ba ta a'a mun zama gajiyayyu a ce muna kallo dan uwan mu kura ta kawo farmaki ta cinye shi mu kasa kai masa ɗauki. sannan abdalalu bata ana ce masa alqusran dan haka Allah ya ce wa man ya shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina sannan al'uqubatu ana ce mata ainihin wato alqusran shi yasa annabi nuhu yace qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin da haka zan kasance daga cikin waɗanda za ka yi musu ainihin wato azaba to wannan ɗaya ne daga cikin sifa da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa na kafafu a nan wajen kun san Allah da ya tashi ya ce mana wal asri ko innal insana ne Allah ya rantse da zamani wannan ita ce magana ga mammiya me yasa ake kiran zamani da al'asur saboda ai daga nan ake ce ma lemu asir idan aka tatso shi saboda kowane mutum da kake gani da komai to daga zamani ne aka tatso shi fitata da fitar wancan da fitar wancan zamani ne ya samar da shi aka tatso shi shi yasa Allah da ya tashi sai ya ce wal asr sai ya ce innal insana wannan al insana ba al din listigraq al jinsi bane kowane mutum yana ciki yana cikin hasara da taɓewa idan ka ga mutum bai ciki to sai dai in ya siffanta da siffar da za ta zo gaba shine illal zina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw to akwai sifofi na tabaku yana daga ciki sifa ta farko ita ce wacce wannan ayar ta faɗa duk mutumin da za su yi alkawari da Allah subhanahu wa ta'ala ya warware alkawarin wannan sifa ce ta kabewa shi yasa Allah ya ce allazina yanquduna ahadallahi min ni ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an Sala. wannan shi ne abu na farko sifa ta biyu ta taɓewa, wacce take jawa dan adam taɓewa? duniya da lahira shi ne shine takzibu rusulullahi qaryata manzannin Allah shi yasa Allah ya yake wa ka'ayyin min a atat an amr rabbiha wa rusulihi sau da yawa aka samu wani gari sai girman kai ta yi tsaurin kai a kan manzannin da Allah yake aikowa Allah ya ce fa na ha sai muka yi mata hisabi hisabi mai tsanani wa na ha azaban nukura sai muka yi mata azaba azaba abin kyama Allah ya ce fa za zaqat wa bal amriha wa bal amriha wa kana aqibatu amriha kusura. shi yasa mutanen annabi shu'aibu Allah ya ce allazina kazzabu shu'aiban ka allam yaghnu fiha allazina kadzabu shu'ayban kanu humul khasirin da aka ƙaryata annabawan Allah ɗaya ne daga cikin sifa ta tafaku sifa ta uku akwai ƙaryata haɗuwa da Allah subhanahu wata'ala mutum da kuma yin sakati akan haka yanzu akwai ɗalibai 'yan jami'a a nan gudu haka ne ka tambayi duk ɗalibi ɗan jami'a ya san yadda maki ɗaya ko biyu yake kayar da mutum duk ɗaliban da ya zo yana baƙo kai ya same ka tsohon an nune a makaranta kana faɗa mai ya dinga yin karatu ba saboda rana za ka zo kawai yana kallon ka yana kallon baka san abin da kake yana faruwa ko bai faruwa duk wanda ya yadda da magana ka cikin ɗaliban da kake ba nasiya za ka ga zai tashi ya karatu kafin ranar da za ta saboda ya san in ranar ta zo bai mata shiri ba akwai mai akwai matsala to nan duniya kana gudun kari ko ba ta makale ma akwai wanda muka muka kwana daki ɗaya da shi ni dai ban sanin san da yake bacci da sanin da yake tashi ni zan kwanta in bashi yana karatu in farka in ga yana karatu gari yana wayewa kuma wanka ya tashi ya wuce makaranta me yasa yake haka jarabawa duniya yake ma gudu saboda kar ta zo a samuwa a samu matsala amma mutane sun yadda cewa wasu ta hanyar maganganunsu akwai ran da za a haɗu da Allah amma ba sa shirin haɗuwa da da Allah shi yasa Allah madaukakin sarki yace kada kasara allazina kazzabu bi liqa'i Allah duk wanda ya ƙaryata haɗuwa da Allah subhanahu wata'ala ya tabi hatta idza ja'atuhum as-sa'atu baghtatan qalu ya hasratna ala ma faddatna fiha sai idan alkiyama ta zama su an ƙarfi lokacin za ta kai su a kan abin da muka yi ainihin wato na sakaci a nan duniya ba mu tsaya mun yi abin da ya kamata ba sannan sifa ta hudu akwai ittiba'ul kuffa wato min sifatul na daga cikin sifa na tafafu akwai bin kafare Allah ya faɗa ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yurdukum ba'da imanikum sabirin sai ce a wata ayin ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u in tuti'u alladhina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khafirina kuna bin su Allah ce za ku juyo kuna tabako ne sifa ta biyar akwai ainihin wato taghayyur khalqillah canja halittar Allah ko canja addinin Allah wanda duk malamai sun yi magana shedan da Allah ya tsine mai yace fita daga aljanna ba waye shi kuma sai ya ɗibi rabo mai yawa ba wanda sai sun shiga wuta sai ya ce wala udillan nan wallahi sai na batar da su wala umanniyan nan sai na dinga sa musu buri wala amuran nan fala yubatti kunna A azan al'an'am sannan wala amuran nan fala yughayyirun khalqan lahi wallahi sai na umarce su sai sun canja sai sun canja halittar Allah Allah kuma ya ce man yattaqi shaytana waliyan min dunillahi faqad kafara to yanzu wannan fa maganar na tattagayiru khalqin lahi yanzu ta kai ana iya mayar da mace namiji namiji ya koma ana yi ko ba a kasashen larabawa da kasashen turawa yanzu zaka ga shago ake kafawa yadda ka san motar ka yanzu in ta lalace aka ɗauka kai ta wajen phonobiti kaga an kankara nan an koke nan an tada nan ba za ka gane motar ba in haka ta yi to haka za ka ga dogayen fuska ga matsakaiciya ga mai faɗi ga mai hanci dogo sai mace ta je sai ta zaɓi fuskar da take so sai a shiga da ita fuska a ƙoƙe nan a ƙankara nan a tayar da nan sai an mai mata da fuskar ta irin wannan fuskar haka ake mu kuma nan a najeriya babban masifar mu sai aka ce ba za a auri mata ba sai sun zama farare sai mata sai suka koma shafa shafe ka ga mace ta zama tukala saman ta fanta kasan ta coca kola. yana faruwa ko mai faruwa da cewa aka yan matan nan ba za a aure su ba sai ta zama mai ta haddace al-usulul salata ta haddace mulhatul iraq ta haddace kaza ta haddace kaza wallahi da yan matan nan sun tashi sun yi karatu na ban mamaki to amma tun da aka ce sai farare sai kayan shafe-shafe da ya tsada a kasuwa to yanzu sai aka girma wannan ma yanzu allura ake in an yi shafe-shafe za ka iya ganewa yanzu mace allura za ta je ta yi daga baki za ta koma fara abinda Allah ya faɗa ɗin nan cewa wa la'amuran yau fala na wallahi sai na umarce su sai sun canza halittar Allah yanzu kwanan nan nake ji wani likitan fata yana magana ya ce bakin mutum a kai ka taba ganin Allah ya abu ba hikima ba eh ya ce bakin mutum yadda ka gan shi haka akwai fatar da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa in zai shiga rana bai samun matsala da ita ya ce su kuma turawa ba su da wannan abin a jikin fatar su duk sanda za su shiga rana akwai man da sai sun yi amfani da shi sannan suke shiga rana lafiya ne ya ce to kai sai ka je ka koke fata ya za a zauna lafiya ka je ka kankara fata ai ba zaman lafiya to wannan yana daga cikin tsayi za ka iyaye da suka bar 'ya'yansu suke shafe-shafe da irin waɗannan allurorin wallahi tallahi Allah zai tambaye su wannan yana ciki sannan akwai sifa ta shida shine wato kafir sai ma Allah subhanahu wata'ala sannan sifa ta bakwai akwai ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya ce la takunanna min alladhina kazzabu bi ayati llahi fatakuna min al sai ka kasance daga cikin hasararru sannan akwai sifa ta takwas shine ash-shirku billahi shirka da Allah shi yasa ya ce wa annabi wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al sannan sifa ta tara mutum ya zamanto yana daga cikin wanda idza asabahu ni'matun akadaha da biddini idan ni'ima ta same ka sai ka rike addini idan ko cuta ta same ka sai ka watsar da addini shi yasa ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala fa in asabatu fa in asabatu khair nitma annabi wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi khasara ad-dunya in alheri ya samu ayi addini in jarabawa ta zo kuma ya watsar da me ya watsar da addini wannan ita ce sifa ta ainihin wato tara sannan sifa ta goma akwai al-isadu fil ardi yin banna a doron kasa kun ga ai Allah ya faɗa anan ya ce wa yafsiduna me suna yin banna a doron kasa dan ka ulaika humul kafiruna sifa ta goma sha ɗaya akwai al-amnu min makarillahi amincewa kamun Allah kai ta sako kana ganin ai ba abin da zai faru ai ku matasa ne ai da lokaci za a tuba ko yaushe kuka yi alƙawari da Allah cewa zai baka sai ka zama tsoho sannan za ka mutu uhu da yawa ɗauka samari suke ai tsofaffi ne ke mutuwa kuma wallahi wanda suke mutuwa a duniya wanda ba tsofaffin ba sun fi yawa sannan abu na goma sha ɗaya akwai kisan kai sha biyu sifa ce kawa ta taɓaɓo kisan kai shi yasa wanda ya fara kisan kai na farko a duniya ba shi bane kabila ya kashe habila Allah ya ce fatsawa lahu nafsuhu qatala aqi fa qatalahu fa asbaha yana wa kashe dan uwan shi sai waye gari daga cikin asararu Allah ka raba mu da irin wannan asara sannan sifa ta sha biyar ta sha hudu akwai al-inshigal ta sha nawa akwai al-inshigal bil mali shagaltuwa da dukiya da 'ya'ya mutum ya sa ya bar da'a ga Allah shi yasa yace ya ayyuhal ladina amanu la tuzikum amwalukum wala auladukum wa man yaf'al zalika fa ulaika humul kafirun daga lokacin da ka bari dukiyarka da 'ya'yanta suka shagaltar da kai suka saka ka kasu sabin Allah to wannan ɗaya ne daga cikin sifa na kafafu sannan sifa ta ainihin wato sha hudu akwai ainihin wato mutumin da yake yin aiki mara kyau amma yana tsammanin kuma aiki mai kyau yake Allah ya faɗa ya ce kul hal unabbiukum bil aktharina a'mala ba nan ba ku labarin mafi taɓewa gurin aiki ba suwaye الذين dalla sa'yuhum في الحياة الدنيا ويحسبون yahsabuna يسرون yanzu mutane nawa ne suke mugun aiki amma aiki suke ɗauka suke aikin da suke mai kyau ne to wannan duka sifa daga cikin sifofi nawa na tababbu Allah ka raba mu da sifofin tababbu duniya da lahira da haka mai kyamara yana nuna cewa lokaci yayi kamar yadda na faɗa nake cewa akwai maganan taimakon marayu da za a fara yau ko kuwa to saboda haka za a zagaya kuma ni ne zan fara eh da ga mala abraman ka maza sai Allah ran mai eh? a gashi nan bi. an gane ne zan fara bayarwa dan haka zan ba da naira dubu biyar alaram dubu biyu uku ga alaram ma zai bada naira dubu biyu to saboda haka tunda na kawo na kowa sai ya kawo nan shi saboda haka kuma za a ci gaba da fito da kuɗi daga nan har watan ramadan ya ƙare don abu ne na lokaci idan aka watse wani a nan gurin a wannan shekarar walla ba za a ƙara haɗuwa ba sai gaban Allah saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya mana tawfiki abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu ta'ala kana ka shigo to